Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu muke ne tare da Muhammad Hafiz Baban da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri da yammacin yau Juma'a babban rana 25 ga watan Nuwamban shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. Yau Juma'a kasar Sin ta ba da rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19 yayin da birane a duk faɗin kasar ke aiwatar da matakai na hana barkewar cutar. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Shugaban kasar Honduras ta ayyana dokar ta ɓaci a jiya Alhamis domin yaƙi da abin da ta kira kwacen gungun ƙungiyoyin daba. ba. Kanin labaran kenan A cikin shirin za ku ji cewa shugabannin Afirka na gudanar da wani taron wuni ɗaya a birnin Yamai da nufin tattauna hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin kasashen nahiyar. adopté par les organes délibérants de l'Union africaine. Ya ce dukkan jerin siyasar da kungiyar AU ta bullo da su a tsawon gwamman shekarun da suka gabata ba su ba da wani sakamako mai gamsarwa ba. A kasar Ghana kuma gwamnatin kasar ce ta ce za ta rage shigowa da kaya da kasashen waje kana ta haɓaka amfanin kayan da amfanin kaya da ake yi a cikin gida a wani shiri na kasafin kuɗi da ta gabatar a jiya. abin da suka faɗi muna kawai ne wahalar da muka bi cikin shekara 2022 nan na 2023 na sabon shekara namu shaka ya yawa ya fi shekarun Muna kuma dauke da labaran wasanni daga kasar Qatar inda ake fafa ta gasar cin kofin kafa. Wato na duniya kenan inda Senegal ta lallasa Qatar mai masaukin baki da ci uku da ɗaya. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar amurka da mahmud lalu zai gabatar za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ku aiko manta ta hanyar imel to amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a ranar 24 ga watan nuwamba a cikin jawabinsa na dare cewa yau watanni tara na mamiyar rasha da makiya suka kasa samun hanya su karya mu kuma ba za su samu ba ya kara da cewa sojojin ukraine suna rike da muhimman wurare a duk sassan kasar ya kara da cewa 'yan ukraine sun shirya kara dannawa a wasu yankuna da ba a bayyana sunayensu ba mummunan mataki na watanni tara ya zo ne a lokacin da mafi yawan ukraine har yanzu suna cikin duhu kuma ba tare da ingantaccen ruwan sha ba sakamakon har-haren makamai masu linzami da rasha ta kai kan gine-ginen fararen hula da suka katse wutar lantarki a duk faɗin ƙasar a ranar 23 ga watan Nuwamba. Zelensky ya ce gaba ɗaya mun jure watanni tara na yaƙi, kuma Rasha ba ta samu wata hanya ta karya mu ba, kuma ba za ta samu ba. Ya ce dakarun Rasha na kai har-har a kan birnin harson wanda sojojin mamayar suka yi watsi da shi a farkon watan nan, shine kaɗai babban birnin yankin da suka kama ya zuwa yanzu a cikin wannan mamayar. Yau Juma'a kasar Sin ta ba da rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19 yayin da birane a duk faɗin ƙasar ke aiwatar da matakai na hana ɓarkewar cutar. Jiya Alhamis sabbin waɗanda suka kamu da COVID-19 na ƙasar sun kafa tarihi a kwana na biyu a jere sun doke yawan adadin da aka samu a tsakiyar watan Afrilu lokacin da cibiyar kasuwanci ta Shanghai ta tsaya cik sakamakon kulla garin gaba ɗaya mai mazauna miliyan 25 da ya kwashe watanni biyu ana yi banda waɗanda suka kamu da suka shigo sun ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu 32,695 a jiya alhamis inda 341 suke da alamun bayyanar cutar da kuma 29,654 da ba su da alamun cutar wanda ya karu daga 31,144 a ranar laraba an samu ƙullar cutar da yawa kuma ta yi nisa inda kudancin birnin Gwanjo da kudu maso yammacin Chongqing suka samu adadi mafi yawa duk da cewa an samu rahoton sabbin ɗaruruwan waɗanda suka kamu na kullum a birane kamar Chengdu, Jinan, Lanzhou, Xi'an da Wuhan. Adadin waɗanda suka kamu da kashi jajuwan sun ninka sau hudu zuwa dubu uku da ɗari ɗaya da casa'in da bakwai a ranar Alhamis daga ranar Laraba. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Kamfanin samar da wutar lantarki na Tanzania ko Tanesco ya ce wasu yankunan kasar na shirin shafe rabin yini ba tare da wutar lantarki ba. Babban birnin kasuwancin kasar ya kasance yana raba ruwa tsawon makonni. Hukumomin kasar sun ce samar da wutar lantarki da ake amfani da ita a kasar ya ragu saboda daɗewar fari da ake ci gaba da yi a wasu tashoshin wutar lantarki wasu yankuna na fuskantar sama da sa'o'i tara a rana ba tare da wutar lantarki ba kamfanin samar da wutar lantarkin ya ce gibin wutar da ake fama da shi a ƙasar a kowace rana yana tsakanin megawatt 300 zuwa 350 an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu shugabannin kasashe da na gwamnatocin afirka na gudanar da taron wuni daya a yau juma'a 25 ga watan nuwamba a birnin yamai na jamhuriyar ni'jar da nufin tattaunawa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin kasashen nahiyar wancan rashin sayayyun kamfanoni da masana'antu bayan shekaru hudu da aka cimma yarjejeniyar kasuwanci mara shinge wato da ake kira afcta wakilin muryar amurka silimin muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga can birnin yamai ganin yadda karanci ko kuma rashin tsayayyun masana'antu da kamfanonin da za a iya alfahari da su a mafi yawancin kasashen nahiyar afirka ne ya sa kungiyar au ta fara yunkurin lalubo mafitar wannan al'amari da ke da dabaibaye tafiyar sha'anin tattalin arziki musa faki muhammad shine shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar afirka toutes au fil des décennies et adopté par les organes délibérants de l'Union africaine ya ce dukkan jerin siyasar da kungiyar au ta bullo da su a tsawon gwamman shekarun da suka gabata ba su bada wani sakamako mai gamsarwa ba amincewa da kurakuran da aka fuskanta abu ne da zai ba mu damar dagewa da neman hanyoyin inganta sakamakon da muke neman cimma idan a wasu kasashe mambobin kungiyar an samu bayyananan ci gaba a wasu kuwa fannin masana'antu ya fuskanci tirjiya ko kuma ya dulkushe kwata-kwata sana a ɗaya gefe kayayyakin da ake fitarwa zuwa waje ba a yi su da fasali irin da ci gaban kimiyya ba wannan rauni abu ne da ya kamata mu lura da shi a matsayinmu na kasashe mambobin kungiyar au ces contre-performances nous interpellent doublement makudan kudade ne ke fita daga kasashen afirka a kowace shekara don odar kayayyaki daga kasashe masu arzikin masana'antu sakamakon rashin tsayayyen kamfanoni a gida ko a makwabta alhali yau shekaru akalla uku kenan da cimma yarjejeniyar kasuwanci mara shinge ta zelikaf shugaba muhammad bazum mai masaukin baki na ganin lokaci yayi da za a lura savez-vous que dans mon pays le niger qui a un des plus grands cheptels d'afrique yana cewa shinkuna da masaniya ƙasa ta Nijar da ke ɗaya daga cikin kasashen da suka yi fice a fannin kiwon dabbobi a Afirka. Daga Faransa da Holland muke odar madara, yayin da su kuma makwabtanmu daga Argentina da New Zealand suke odar nama. Wannan abu ne da ke cike da ban mamaki, waɗanda babu hujjar faruwarsu. matsala ce da ba idan karancin kudaden shiga da take haddasawa abu ne da ke haifar da karancin aikin yi domin kai tsaye yake shafar makomar kamfanoni da masana'antu a kasashenmu. Shugaban rikon kungiyar ta AU makisal na Senegal bai samu halartar wannan taro ba saboda dalilan da ba a bayyana ba, amma ya bukaci Paul Kagame na Rwanda ya shugabanci wannan zama a madadinsa. We need to invest more of our national budgets in industrial policy and significantly. Ya muna buƙatar ware kuɗaɗe masu tsoka a kasafin kuɗaɗen ƙasashenmu daban-daban domin haɓaka masana'antunmu. Haka kuma wajibi ne mu ɗauki matakin ƙarfafa hanyoyin samar da makamashi da hanyoyin zirga-zirga sannan ya kamata mu ɗauki matakan ƙarfafa alaƙar aikin da ke tsakanin jami'o'inmu da masana'antu masu zaman kansu don ganin an karkatar da akala wajen inganta fannin kirkire-kirkire wadanda za su ba matasa damar shiga a dama da su. To promote culture of innovation Karfafa hanyoyin sufuri na ƙasa da na sama da na ruwa wata shawara ce da ministar harkokin wajen Senegal aisata sal ta gabatar a wurin wannan taro da ke kammala a yammacin wannan Juma'a da sanarwar karshen taro. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To Sule Mummuni Barma da wannan rahoton Ana sauraren wannan shirin ne daga nan murya Amurka birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya. Shugaban ƙasar Honduras ta ayyana dokar ta ɓaci a jiya Alhamis domin yaƙi da abin da ta kira kwacen gungun ƙungiyoyin da ba matakin na Xiomara Castro ya zo ne a daidai lokacin da honduras ke fuskantar karuwar laifukan karɓar kuɗaɗe daga wasu ƙungiyoyi masu aikata laifuka na ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa dangane da sha'anin tsaro tare da umartar 'yan sandan ƙasar cewa su ci gaba da amfani da hanyar tantance al'ummar su wajen aiwatar da dokar ta ɓacin da kuma dakatar da wani ɓangare na kundin tsarin mulki a sassa daban-daban ko sassan da ya dace. Castro ta ci gaba da cewa gwamnatin honduras ta ayyana yaƙi da kwace tare da cikakkun dabarun yaƙi da satar kuɗaɗe da laifuka da suka shafi gwamnati tsohon firaministan australia scott morrison ya sha suka sosai a wani rahoto kan yadda ya baiwa kansa iko ba tare da faɗa wa koda 'yan majalisar ministocinsa ba wani abu da ya amince da shi a cikin watan agusta ya naɗa kansa a sarki gudanar da ma'aikatu biyar da suka haɗa da baitul mali da harkokin cikin gida a duk lokacin annobar covid-19 ministocin gwamnatin australia ba san cewa suna aiki a ma'aikatu tare da scott morrison ba wani rahoto daga tsohuwar mai shari'a babbar kotun australia virginia bell da gwamnati ta nada a watan agusta ta gano asirin yana sa raunata yarda da gwamnati an rantsar da morrison a cikin sirri ya rike manyan makaman ministoci harkokin cikin gida baitul mali lafiya kuɗi da albarkatun ƙasa a cikin 2020 da 2021 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotanninmu. Gwamnatin Ghana ta kudiri niyyar kashe jumlan kuɗi sidin Ghana biliyan 205.4 a shekarar 2023 har da bashin da ake binta. Ministan kuɗi Ken Ofori ne ya bayyana haka yayin da yake gabatar da bayanin kasafin kuɗi na shekarar 2022 ga Majalisar Dokokin kasar Idris abdullahi Bako na da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana. Total revenue and grants is projected at 143.9 billion Ghana cedis. Ministan harkokin kudin Ghana Mr. Ken Oforata kenan yayin da yake bayanin kasafin kudin shekarar 2023 ga Majalisar Dokoki na kasa. Ministan ya ce jimlar kudaden shiga da tallafi da aka yi hasashe za su kai Ghana cedis miliyan da shida kuma ta hanyar matakan samun kudin shiga na dindindin ne galibi matakan haraji. Jimlar kudaden kudaden da zamu kashe ciki har da biyan bashi ana hasashen zai kai gana cd miliyan 205,431. Abin da hakan ke nufi shine hasashen samun kuɗin shiga da kuma kudaden da za a kashe. Za a samu gibin gana cd miliyan 61.9 ya kawo matakai goma sha uku na rage kashe kudaden gwamnati. Daga ciki akwai rage kashe hamsin cikin ɗari na kudaden da hukumomin gundumomi da birane suke kashewa a man fetur da kuma sauran harkokinsu. Rage tafiye-tafiyen jami'in gwamnati za a dawo da harajin da aka ɗauke wasu kamfanonukan ƙasashen waje babu ɗaukan sabbin ma'aikata a shekarar 2023 domin tara kuɗaɗen shiga na cikin gida ministan kuɗi mr ofura ta ya ce an ɗora shi ne kan ajanda bakwai da nufin daidaita fannin tattalin arziki da kuma Hanzar ta kawo sauyi ga tattalin arzikinmu daga cikinsu akwai ƙara harajin vat da kashi 2.5 cikin 100 gwamnati za ta rage yawan harajin e-levy daga kashi 1.5 zuwa kashi 1 cikin 100 gwamnati za ta inganta fitar da kayayyaki zuwa ƙetare da kuma ƙarfafa amfani da na cikin gida dan majalisa mai wakiltar mazaɓar ayawa su ta arewa na jam'iyyar adawa ta ndc honorable yusuf jaja ya ba da ra'ayinsa kan kasafin kuɗin kowane shekarar da da budget in ka zo da safe nan ka gan yadda wurin yake in ka shiga cikin kuma ka gani diplomatic eh, an kawo bakuna da abubuwa yau ba kowane bakuna ga kira kuma kowane lokacin da karanta budget ka gan kamar wurin su nan yayi eh, magana da ya biyu kamar a shi yana yayye da wasu abubuwa yau ke da kanka gani majority side tun da ya fara ba ta ya kare mu ya ka fari abinda suka fari muna kawai ne wahalar da muka bi cikin shekara 2022 nan na 2023 na sabon shekara namu shaga ya yi yawa ya fi shekarun al'ummar Ghana har wa yau suna ji a jika yadda kasafin kuɗin 2022 ya jawo tsanani ga rayuwarsu wasu al'ummar ƙasa sun bayyana ra'ayinsu kamar haka. Ni ne Mustapha da Ragana. Eh, kasafin kuni wancan shekara ni ba ga wani tasiri da ya ci rawa. Abin da kawai kawo ne kawai an ka kare price ta yasa ni ban ga wani ingantuwa wani tsakiya da wannan kasafin kuni wancan shekara biyu ba. Gwamnatin lasiya gaskiya mu lefesi saka mu gaskiya ba mu samu amfani shi ba. yawon ma kunin ma ya kuma baya amma mun ce wa'ansu sun ce su sun ga ci gaban shi da amfani shi da ta kuma yanzu kuma an kawo na dc yanga ni maana komi zo ya complicate muna kenan muna kukan na farko an kawo na duk kuma komi zai zama wani abu daban ne da yake zai bar rayuwar mu kuma ya koma baya in ba da ikon Allah ba yasa muna rokan manyan kasan mu na Ghana su duba idan su wani budget akan ganga su duba mu yan kasa kasan nan abin nan ya kai gare mu ya so kukan mu ya ragu mataimakiyar daraktan sadarwar jam'iyyar npp mai ci hajiya rabi salifu a nata bangaren ta ce kowa duka ya ga abin da ke faruwa duniya ba gana kade ba ba wai npp ko na na yadda ko finance minister ya kawo wannan wuya ba wuyan duka eh, na duniya ne ba na gana kade ba idris abdalla bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris abdalla bako da wannan rahoton a gasar cin kofin duniya kuwa kasar senegal ta lallasa kara wata katar mai masaukin baki da ci uku da daya kuma tuni an riga an kammala wannan wasa wanda yake zama na biyu a gasar cin kofin duniya ko kuma na rukunin a wanda aka yi a wannan shekara a yau ne kuma ake shirin karan bata tsakanin amurka da ingila nan ba da dadewa ba an jima kaɗan za a fara wannan wasan kali abdu shi shi ke wakiltar murya amurka a can kasar ta katar wanda ya kwatanta mana irin yanayin da ake ciki kafin wasan da ke da za a yi tsakanin amurka da ma ingila yanzu kowa yana jira ya ga wasan england da us ne wasan da muke sauraro kenan an jima england kamar yadda ka sani sun ci wasan su na farko usa kuma su ba su ci wasan su ba amma dai sun samu wani abu a wasan to usa suna bukatan su ci wasan su da england saboda su samu su je next round a wannan gasar world cup a qatar to dai za su ci wasan su da england bari dai mu jira mu ga yadda wasan zai kasance jama'a dai a nan kowa yana ah, sa ido ya game usa za ta iya yi ah, kamar yadda ka sani england suna da 'yan wasa da yawa da ah, jama'a sun san su kamar su harry kane marcus rashford da dai sauransu ko usa za su iya kada su bari dai mu jira mu ga yadda wasan don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yaji da ake dai na dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka. Don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Salih Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To ba da rahoton Kale Abdu kenan aka fara ji kafin wannan saƙon. Kada a banta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. tsohon shugaban amurka donald trump ya fara tallata manufofinsa yayin da ya ayyana shirinsa na sake tsayawa takarar shugaban kasa a shekarar 2024 sai dai yayin da wasu ke zumuɗin ganin ya sake tsayawar duba da irin sauye-sauyen da suke ikirarin ya samar wasu ko cewa suke babu abin da ya taɓuka a mulkinsa na farko yau batun da zamu tattauna a kan kenan sunana mahmud lalo tumadalla tsohon shugaban amurka donald trump ya zama mutum na farko da ya fara gabatar da kansa a matsayin ɗan takarar mukamin shugaban ƙasa a zaben 2024 kuma tuni har ya fara tallata manufofinsa ga amurkawa ya ce za mu maido da tsaron da ke kan iyakokinmu tamkar yadda suke a baya ta yadda za su zama abin da ba taɓa gani ba to ba dai batun tsaron iyakokin amurka kaɗai trump yake tallatawa ba ya kuma taɓa wani batu da ke cewa mutane tuwa ƙwarya batun tattalin arziki. Ya ce za mu kuma gina tattalin arzikin da ba a taɓa ganin irinsa ba, kuma za mu yi hakan ne ba tare da bata lokaci ba. Dangane da batun maido da doka da oda, tsohon shugaban na Amurka cewa ya yi. ina kira da a samar da hukuncin kisa ga masu safarar muggan kwayoyi da mutane ba tare da ɓata lokaci ba to baya ga haka har ila yau trump ya koda kansa ya ce na kuma kafa hujjojin da ke nuna cewa ina ɗaya daga cikin mutanen da suka fi faɗan gaskiya a wannan ƙasa to shi dai shugaban amurka mai ci joe biden ya ce zai yi amfani da wannan lokacin hutu da aka shiga amurka ya tattauna da iyalansa kan ko zai sake tsayawa takara a shekarar 2024. fada White House ta yi zargin cewa su 'yan Republican sun da hankulansu ne wajen lashe zaɓe ba don su taimakawa Amurkawa ba. Karine Jean-Pierre ita ce sakatare yaɗa labarai a fada ta White House. The Republican Party has no plan. They do nothing except do political stunts. Ta ce jam'iyyar Republican ba ta da wani tsari, babu abin da suka iya illa su shirka ƙarya. wasu masana tarihi sun ce tsare-tsaren da trump ya samu nasarar cimma ba su taka karya sun karya ba jeremy suri mai fashin baki ne daga jami'ar jihar texas da ke austin he accomplished very very little in terms of legislation. His biggest accomplishments were his appointments and his attacks on people. And so ya ce um, nasarorin da ya samu kaɗan ne a fannin samar da doka. Babban nasarar da ya samu ita ce ta naɗa mutane a mukamai da kuma caccakar mutane. saboda haka yana da wuya a yadda idan ya zo yana cewa zai samar da sauye-sauye bayan ya gaza yin hakan a baya. To sai dai masoya tsohon shugaban na Amurka ba su amince da hakan ba. Hogan Gidley mai fashin baki ne a cibiyar tsare-tsare ta Amurka. He still was able to build almost 500 miles of a wall. He was still able to get tax cuts. Ya ce ya yi nasarar gina katanga akan iyakar Amurka wacce tsawonta ya kusa kaiwa mil biyar. ya kuma rage kudaden haraji ya kuma yi nasarar buɗe wasu wuraren da ake haƙar gas sannan ya fargar da duniya cewa amurka ba kan wallasa ba ce kan batutuwan da suka shafi tsaro kuma ya nuna cewa duk wanda ya taɓa ƙawayen amurka zai fuskanci fushinta waɗannan su ne abubuwan da donald trump zai iya yi kuma ya yi mun gani Those are all things that Donald Trump can do, he did do. ya kuma kara da cewa 'yan jam'iyyar ta republican sun koyi darasi daga fafutukar da suka yi a zamanin mulkin trump a nan ma gidli ne yake cewa duk wanda aka zaba a bangaren 'yan republican a fadar white house zai aiki ne kafaɗa da kafaɗa da majalisar dokoki ta yadda wani bai taɓa yi ba saboda za su yi watsi da abin da kafafen yada labarai ke cewa domin mafi akasarin amurkawa kan yi buris da kafafen yada labarai because they can just ignore the media because most of America ignores the media. To ga dukkan alamu dai wani abu da ba za a musanta ba shine an kaɗa gangar yakin neman zaɓe shekaru biyu kafin zaben na 2024. To yanzu kuma ga wannan saƙon. Duniyar Amurka Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishaɗi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku rika kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato karfe uku kenan agogon Ghana domin sauraron shirin duniyar Amurka. Duniyar Amurka. Tare da ni Mahmud Lalo. masu sauraro da aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah kai mu yanzu a madadin anita powell da ta hada asalin rahoton sai kuma julie levis gresham ta hada mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun karshen mako lafiya To madalla a gaida Mahmud da wannan shiri da ya gabata mana yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Aminu Adamu Malam Maduri. kace hakika kaddamar da aikin fara hakan man fetur a jihohin bauchi da gombe alheri ne ga dukkanin al'ummar yankin arewa don haka kyakkyawan fata ya kamata mu al'ummar yankin arewa mu yi musu ba wai cece ce ba ra'ayi na gaba ra'ayinka ne mamad salisu kauran na mauda kace hukuncin da kotun ɗaukaka kara da ke zamanta a yola ta yanke akan zaben fitar da gwani na kujerar gwamna na jam'iyyar apc a jihar adamawa abin ayaba ne kuma hukuncin wata nasara ce ga fafatukar da mata ke yi a fagen siyasar najeriya Najeriya. Sai kuma ra'ayin Salisu mai shinkafa son mai cewa muna fata a wannan karo Malam Nuhu Bado da magoya bayansa za su rungumi kadara su baiwa Allah ikonsa game da nasarar da sanata hajiya Aishatu Dahiru Ahmed Binani ta samu a kotun ɗaukaka ƙara da ke birnin Yola. Daga ƙarshe muke addu'a Allah ya haɗa kan 'yan siyasa jihar Adamawa da Najeriya baki ɗaya amin suma amin. ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau ra'ayinka ne isa lawar girgir ta ce matakin da kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu ta ɗauka na ƙin bitar darussan da ba a yi ba saboda gwamnati ta ƙi ta biya su watannin da suka yi suna yajin aiki a gaskiya wannan mataki abin bakin ciki ne da takaici matuka domin zai shafi yaran talakawa ne kawai yaran masu uwa a murhu suna can kasashen waje suna karatu. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. Tuma dalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar 24 ga watan Nuwamba a cikin jawabinsa na dare cewa da watanni tara na mamiyar rasha da makiya suka kasa samun hanya su karya mu kuma ba za su samu ba ya kara da cewa sojojin ukraine suna rike da muhimman wurare a duk sassan kasar ya kara da cewa 'yan ukraine sun shirya kara dannawa a wasu yankuna da ba a bayyana sunayensu ba mummunan mataki na watanni tara ya zo ne a lokacin da mafi yawan ukraine har yanzu suna cikin duhu kuma ba tare da ingantaccen ruwan sha ba Yau Juma'a kasar Sin ta ba da rahoton wani adadi mafi girma na waɗanda suka kamu da COVID-19 yayin da birane a duk faɗin kasar ke aiwatar da matakai na hana barkewar cutar. Jiya Alhamis sabbin waɗanda suka kamu da COVID-19 na kasar sun kafa tarihi a kwana na biyu a jere sun doke yawan adadin da aka samu a tsakiyar watan Afrilu lokacin da cibiyar kasuwanci ta Shanghai ta tsaya cik sakamakon kulla garin gaba ɗaya mai mazauna miliyan 25 da ya kwashe watanni biyu ana yi. Kasar Tanzania ta sanar da rabon wutar lantarki bayan raguwar wutar daga tashar samar da wutar saboda fari. Kamfanin samar da wutar lantarki na Tanzania ko Tanesco ya ce wasu yankunan kasar na shirin shafe rabin yini ba tare da wutar lantarki ba. Babban birnin kasuwancin kasar ya kasance yana raba ruwa tsawon makonni. Hukumomin kasar sun ce samar da wutar lantarki da ake amfani da ita a kasar ya ragu saboda dadewar fari da ake ci gaba da yi a wasu tashoshin wutar lantarki. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare idan Allah kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe laida ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta shirya ta kuma bada umarni sa'ida hamdun da ma injiniya mu ta wannan la'asariya malama nashwan baba ku makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku nake muku fatan alkhairi a kasance lafiya amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum